Karon farko an sami wata mata da ke ɗauke da zazzabin lasa a jihar Ogun. Matar 'yar shekaru 28 da haihuwa ta fara zazzabi ne tare da nuna alamun kamuwa da zazzabin lasa bayan da ta dawo daga wani balaguro inda ta je bikin jana'iza a jihar Ebonyi. Dr. Babatunde Efaye shine kwamishinan lafiya na jihar Ogun da ya shaida wa taron manema labarai haka a birnin Abeokuta fadar gwamnatin jihar Ogun. And days after the 28 year old lady came back from she Dr. Babatunde Efaye ya ce bayan kwanaki biyar da matar mai shekaru 28 ta dawo daga jana'iza a jihar Ebonyi sai kawai ta fara zazzabi. Daga nan aka garzaya da ita zuwa wata asibitin shan magani. Kana aka sake kai ta a wani asibiti mai zaman kansa kafin daga baya aka sanarwa ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Ogun inda an ka gano cutar ta lasa. Shinan lafiyar na jihar Ogun ya ce waɗanda aka keɓe da suka yi mu'amala da ita sun hada da ma'aikata 22 na asibitin farko, jami'an asibiti 25 na asibiti ta biyu da suka yi jinyarta da 'yan uwanta guda uku da sun ka kula da ita, sannan an rufe asibitocin biyu da sun ka kula da ita. Ya ce an kai maras lafiya din a wani keɓaɓɓen wuri a asibitin koyarwa da ke Olabisi Onabanjo da ke Shagamu don a ci gaba da lura da ita. The kind Dr. Ifaye ya ce a asibitin koyarwar inda an ka ta, akwai masana yaduwar cututtuka, farfesoshi da dai sauransu da za su yi nazarin rashin lafiyarta tare da ba da shawara akan mataki na gaba. Idan ba a manta ba, a kwanakin baya ne ministan kiwon lafiya na Najeriya Farfesa Isaac Adewole, ya ce cutar lasa ta bulla a jihohi goma sha bakwai da ke Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.